Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da 49 da da tara kuma sittin A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan. Sannan jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsashen gaske a kan yawancin masu zanga-zanga da ba sa dauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane arba'in. Kanin labaran kenan aka saurara. A Najeriya an gudanar da taron bunƙasa fasahar zamani ƙarƙashin hukumar da ke kula da sashen nidda inda aka tattauna hanyoyin raya tattalin arzikin da ake da samu. harkar sadarwa na zamani cikin shekara uku abubuwan da take taimaka wajen shi tattalin arzikin ƙasa har ma ya fi na man fetur. Sannan za ku ji hira ta musamman da mataimakin mai tsawatarwa a Majalisar Dattawan Najeriya inda ya yi bayani akan bashin dala biliyan talatin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta nemi izinin karbuwa. yanzu ba rance mu ba rance yake neman majalisa ta bashi ba dama ya yi amfani da rancen da ya taɓa karbuwa tun asaliya ba za a baka damar ka nemo rance ba sai ka faɗi abin da za ka yi da shi sa'in nan sai an gamsu da abin da za ka yi da shi sai an yi bincike abin nan da ka faɗa haka yake sannan yan majalisa su yadda sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar take gabatarwa inda a yau za ku ji ci gaban bayani akan kula da uwa da jariri amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani fara makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci ɗaya, wanda wannan shine wa'adi na ƙarshen shekara da aka bata domin tattaunawa akan shirinta na nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Koriya Uh, na Korea Central News Agency ya ce shugaba Kim Jong-un ya jagoranci harba makamin mai linzami a jiya Alhamis kuma ya bayyana jin daɗinsa na sakamakon gwaje-gwajen Wannan ne karo na sha uku da Koriya ta Arewa take gwaje-gwajen makaman tun daga farkon watan Mayu, da hakan ya sa shekarar 2019 ta zama shekarar da ta fi yin gwaje-gwajen makaman masu linzami. Shugaba Kim ya ba ƙasar Amurka nan da zuwa ƙarshen shekarar nan don a ci gaba da tattauna shirinta na nukiliya da ya dakata tun watan Fabrairu da ya gabata. sojojin koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa sun harba makaman masu linzami guda biyu waɗanda suka yi tafiyar kusan kilomita 380 da tsawonsu ya kai kilomita 97 kafin su tarwatse a cikin teku shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Labarin yana zuwa ne kasa da watanni uku bayan da shugaba Trump kwatsam ya soke tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da kungiyar Taliban da aka shafa tsawon shekara ana yi, kamar yadda dai bangarorin biyu ba sa shiri da juna da aka kusa saka hannu a kan yarjejeniya don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru sha takwas ana yi, wanda shine yakin da sojojin Amurka suka daɗe suna yi. Ƙungiyar Taliban tana so ta kulle yarjejeniya kuma muna tattaunawa tare da su. su kuma nuna cewa dole ya zama an dakatar da buɗe wuta kuma su ba sa son a dakatar da buɗe wutan kuma yanzu suna so a dakatar da buɗe wuta shugaba trump ya bayyana haka a lokacin da ya tattauna tare da shugaban afghanistan ashraf gani a sansanin sojan amurka na bagram na yi imani ta yi mu iya cimma matsaya a haka kuma za mu ga abin da zai faru a cewar shugaba trump sai dai har yanzu kungiyar taliban bata mayar da martani ba wadda ta yi watsi da ta yin har sai an cimma yarjejeniyar janye sojojin kasashen waje tare da amurka ministar shari'a ta kasar jamus ta yi kira ga kasar ta da ta karfafa dokokin kalaman nuna kiyayya ga yahudawa ya zama laifi a matsayin wani bangare na mataki da gwamnati za ta ɗauka bayan wani hari da ya hallaka mutane a gabashin jamus ministar shari'ar christina lambridge ta shaidawa majalisar kasar jiya alhamis shirinta na yi wa dokokin kasar da ake amfani da su yanzu garan bawul da zai sa kalaman nuna kiyayya ga yahudawa ya zama sanadin bukatar sanya laifin kalaman batanci a kundin laifuffuka na kasar yanzu haka nuna bambanci akan wasu rukuni za a ɗauke shi ya zama dalilai amma dokar ba ta ambaci yahudawa kai tsaye ba Ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai wato OSCE ta bayyana laifin kalaman ɓatanci ko laifin nuna bambanci da ake yi wanda ke nuna rashin juriya ga wasu ƙungiyoyin al'umma kamar yadda ba a fayyace laifin a cikin kundin dokoki ba. Ministar Shari'ar Lambridge ta faɗa wa 'yan majalisu a jiya Alhamis cewa dole ne mu miƙa wani saƙon ƙarara akan kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske a kan yawancin masu zanga-zanga da ba sa ɗauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane arba'in a ɗaya daga cikin ranaku da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara a watan da ya gabata a cewar jami'an tsaro da kuma ma'aikatan lafiya. akalla mutane 25 aka kashe kana sama da mutane 200 suka ji raunuka a lokacin da jami'an tsaron suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga waɗanda suka toshe manyan hanyoyi da gadoji a garin nasiriya da ke kudancin ƙasar jiya alhamis Hukumomi a Bagadaza sun ce sun tura sojoji domin su maido da zaman lafiya a kudancin Iraki, inda masu zanga-zangar suke kara da fifi da ci gaba da tashin hankali, yayin da masu zanga-zangar suke ci gaba da mamaye gine-gine da gadoji da kuma yin arangama tare da jami'an tsaro waɗanda suke amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla da kuma harsashi na gaske kusan ah, kowace rana. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da tashin hankalin da ake yi a Nasiriya da ta kira zub da jini. Aliliya mafi da ake kyauta zaton ita ce ba Amurkiya da ta fi dadewa a duniya ta rasu tana da shekaru 114. Aliliya wadda tsohuwar tela ce ta rasu a birnin New York a ranar Asabar 23 ga watan Nuwamba da ta gabata. jikarta mai suna nepa keta ta tabbatar da rasuwarta a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar laraba ƙungiyar da take bincike a kan tsoffi ta tabbatar da cewa mafi ta rayu har na tsawon shekaru 114 da kuma kwana 140 a duniya Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. A Najeriya an gudanar da taron bunƙasa fasahar zamani ƙarƙashin hukumar da ke kula da sashen NITDA inda aka tattauna hanyoyin raya tattalin arzikin da ake samu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan sadarwa na Najeriya isa ali fantami su suka buɗe taron wakiliyar murya amurka abuja hawa umar na ɗauke da ƙarin bayani Gagarumin taron bunƙasa fasahar zamani ƙarƙashin hukumar da ke kula da sashen NITDA ya gudana da tattauna hanyoyin raya tattalin arziki da ake ƙara samu. Taron dai wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da taimakon ministan sadarwa Isa Alifantami suka buɗe ya duba yadda sadarwar zamani take bada gudunmawa wajen samar da kuɗin shiga ga ƙasa fiye da sauran sassa. Shugaban hukumar ta bunƙasa fasahar zamani Kashifu Inuwa Abdullahi ya ce gwamnatin Najeriya yanzu yanzu tana ba da fifiko kan lamuran sadarwa don tafiya daidai da sauran kasashen duniya da suke da ci gaban masana'antu. Kowa ya san harkar tattalin arzikin mu ta lalace. Najeriya tana dogara ne akan harkar man fetur. Ya kamata a kawo canji ta yadda ƙasa za ta samu wasu hanyoyi na kawowa kuɗi. Harkar sadarwa na zamani cikin shekara uku abubuwan da take taimaka wajen shi tattalin arzikin ƙasa ƙasa har ma ya fi na man fetur ko a wannan sakan kwata da ya wuce ta taimaka bisa sha uku da ɗigo takwas da biyar na percentage na tattalin arziki shi kuma harkar man fetur ya taimaka ne kawai takwas da ɗigo takwas da biyu mahalarta taron sun nuna farin ciki ga yadda aka ɗauki matakan raya fasahar suna masu cewa za a iya cimma nasara in an bunƙasa wutar lantarki fahad abubakar longman lalle wannan taron taro ne mai matukar mahimmanci a nigeria wanda yanzu idan kika duba ana kasuwanci da yawa kan waya ana generating kuɗi ana samun revenue na ƙasa turuwan ga digital economy idan ana irin wa'annan kan, muna zuwa saboda mu haɗu da shugabanni na gwamnati saboda mu ba su korafe korafen mu Alubali na farko shine matsalar wutar lantarki wanda kana iya cikin aiki zaka ga an zo wuta ta ɗauke wanda dole sai ka ta kasa sama injimi mai domin ka ci gaba da aiki. Abubakar Muhammad Binji bangaren Power Industry. So na zo wannan conference ne saboda sa a Power Industry. da kai maganar sadarwa dole kai maganar lantarki domin idan babu shi wancan abin da kake magana ba zai aiki ba. So a nan bangare ne nake kira da gwamnati da kuma ita wannan ministry da ke kula da wannan harka na digital economy ta samu good synergy da Ministry of Power ta yadda za ta ga ta inganta harkar wutar lantarki a Najeriya domin as long as ba za a samu wutar lantarki a Najeriya najeriya to ci gaban da ake so a wannan bangare zai wahala idan ma zai zo to zai zo ne da tsada dan jana hadeja ma'aikatar shi ministan sadarwa tana kokari ta dora najeriya akan tsarin da duniya take ciki na tattalin arziki na hanyar fasaha zai samar da ayyukan yi ga matasa bila adadin yanzu dai ana jiran ganin tasirin sanarwar da ma'aikatar sadarwa ta bayar na matakin rage kuɗin da kamfanonin sadarwa ke caji kan sayan tsarin damar shiga yanar gizo gizo wato data da kuma yadda ake samun katsewar sadarwar waya alhalin ana jan kuɗin jama'a Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rubuta Majalisar Dattawan Najeriya bisa ka'ida don amincewa da ya karɓo bashin dala biliyan 30 daga ƙasashen waje wanda majalisar ta ƙi amincewa a can baya. To a jiya Alhamis shugaban dattawan Ahmad Lawan ya karanta wannan bukata ta shugaban don karɓo rancen. A wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da mataimakin tsawatarwa a majalisar dattawan sanata sahabi ya'u inda ya bayyana cewa sabon bashin da shugaba buhari ya nema ba a bashi izinin ba ba izinin karbowa ba yake bukata ga yadda hirar tasu ta kasance to wannan abin da zan faɗa a kai shine ba wani sabon rance ba ne za a karba illa dama ce yake nema rancen da aka dan can baya da karbowa yana neman dama a bashi izini domin a yi amfani da shi a kowace irin majalisa a kowane irin yanayi a kowane lokaci za a samu yadda za a ce ana neman wani bukata ko wani bayani ko kuma me ke faruwa ko ya za a yi idan aka kasa cimma irin waɗannan bukatun ko bayanan kahin wani abu ya gitta sai ya zamanto an jingine shi sai an gama abin nan to wa'ina ayyuka ya ce muku zai yi da wa'annan kuɗaɗe har dalar amurka biliyan talatin dada ko ya rubuto cewa kaza ne ina son amfani da kaza ko ya rubuto cewa abin nan da aka taba samuwa eh, a matsayin rance ina son yin amfani da shi yanzu duka ɗaya ne an riga an bashi dama an samu wannan rance ya shiga yarjejeniya da masu ba da wannan rance zancen yanzu nawa ne aka bada ina son a yi kaza ko abin nan in ya gwada ma ya faɗa bai ga dama ba akwai dai takaddu a baya waɗanda suka nuna abin da ya nema rance da abin da majalisa ta yadda ta bashi ya ranto suna nan hannunsa suna nan aji yanzu ba rance mu ba rance yake neman majalisa ta bashi ba dama ya yi amfani da rancen da ya taba karbuwa tun asaliya ba za a baka damar ka nemo rance ba sai ka faɗi abin da za ka yi da shi sa'in nan sai an gamsu da abin da za ka yi da shi sai an yi bincike abin nan da ka faɗa haka yake ko kuma gamsu wannan ta tabbata gamsarsa sannan yan majalisa su yadda don haka ga yanzu abin da kawai zai ambata rancen da na karbo na kaza ko kuma bukatar nan da ni taɓa biɗa wadda an ka bani ina neman damar in zartar da ita wannan shine bayanin da aka yi kun gamsu da bayanan da ya muku majalisa ta yarda da abin da aka yi yana iya amfani da shi tunda za mu bi diddigin amfanin da za a yi da shi sanata sahabi ya'u kenan a tattaunawarsu da madina dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna da likita akan irin taimakon da mace take bukata bayan ta haihu inda lokaci ya halinsa bayan likita ta koro jawabi akan irin matsalolin da maka iya tasowa a bayan haihuwa. Ai wannan makon kuwa za mu tattauna ne akan shayarwa da kuma yadda yadda za a magance wa'ancan matsalolin da likita ta yi bayani a kai. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. A likita barka da wannan lokaci. A makon da ya gabata mun koro jawabi akan irin matsalolin da mamaci take iya fuskanta ko kuma suke iya tasowa bayan ta haihu amma kuma lokaci ya halin amsa wanda dama ya kamata mu tattauna ne akan matsalolin da kuma yadda ma za ta shayar da jaririnta wa'yancan matsalolin da kika yi bayani akan kaman dan zautuwa da mace take iya samu bayan haihuwa da kuma wasu cututtuka da za ta iya cin karo da su shin yaya za a yi a magance wannan matsaloli ita mace ta kare kanta daga cin karo da wa'annan matsaloli kamar yadda muka yi bayani bari mu soma da wannan kamar dan tabon hankali da mace ke samu bayan ta haihu din nan yawancinsu suna da wannan cutar dama makamin ciki to watakila ba cutar da ya riga da ya bayyana ba ne sosai sai bayan haihuwa ne sai ya bayyana to irin waɗannan tun suna da ciki ɗin kulawa ne ya kamata da goyon baya da ya dace daga mai gidan da yan uwa sai zamana suna tare da ita kusan kowane lokaci hankalinta a kwance ta san cewa akwai mutane tare da ita yana ragewa sosai sannan bayan ta haihu ɗin nan ko tana cikin naƙuda ma ya zamana akwai mutane tare da ita wanda ta san eh bayan ta haihu akwai yan uwanta suna nan suna jira sannan in ta koma gida ma suna tare da ita za a agaza mata da su wani fannin su wani wanka su girki su kula wankan yaro da sauransu dai ta samu bacci yadda ya kamata ta samu ta ci abincin da ya kamata a lokacin da ya kamata a tallafa mata wajen shayarwa din na lokacin da in tana bukatan bacci ta samu bacci a yi mata renon yaro kafin nan ta tashi irin abubuwan nan dai da za su dan kawo mata sauki wajen samun dan sakewa saboda idan ba ya hakan ba in aka guje mata misali domin ta fara nuna karanta na ɓaci kan kowane abu kaɗan ko kuma kullum ranta na cikin ɓaci ko kullum tana cikin kuka karfa mijin ko yan uwa su ɗauka kamar ganganci ne ko wani abu ciwo ne na ɗan lokaci kaɗan wanda yawanci ma cikin sati biyu zuwa wata ɗaya da kanshi zai tafi ba sai ma ta sha magani ba wannan kulawan da in ta samu to zai wuce in ko bata samu ba zai iya sata ya ci gaba ya zamana ma har ya zamana kusan kamar hauka saboda haka wannan kulawan shine lalle magani wanda dai in ya fi karfi ne shi ne za a iya kai ta asibiti likita ya ganta in ma na bukatar rubuta maganin da zai taya ta bacci ta kwantar da hankalinta za a iya rubuta mata duka wannan ba abin da zai gagara ba ne amma dai wannan support din nan dai da kulawa din shine babba sannan mata wanda suke samun kwayoyin cuta wato kan kamar sepsis da muke ce mishi wato kan ciwon da zai iya shiga cikin mahaifan mace bayan ta haihu yanda ake gadin irin wannan shine tsafta tsafta dama wannan ko mace tana jiki ko ba ta jiki tsafta yana cikin abubuwa na musamman da mutum ya kamata yana da shi bayan ta haihu din nan tsafta wajen wanka wajen kulawa da gabanta ko da an yi mata aiki wurin ko ba a aiki wurin ba wajen kulawa da ka irin kayan da take sawa a tabbata kayan da take sawa wankakku ne wanda in ma da danshi danshi ya kamata an goge su duk wani kwayan cuta babu a cikin su sannan ya zamana inda take zama gida ɗaki gado inda take kwanciya kura da ti duka babu wurin nan kan kura din ko datti din ma duka yana iya jawo ciwon da zai iya bata wannan febrile sepsis da muke faɗa din sannan mace da take samun um, matsala wajen shayarwa na yaro matan mu in suka suna zuwa awu muna musu bayani kan mahimmancin tsafta muna musu bayani kan mahimmancin shayarwa so that in suka haihu din nan fa za su san cewa wannan ba sabon abu bane ba wai bayan haihuwar mace bane ake mata wannan bayanin kafin ta haihu tun tana da ciki ne kowane zuwan su awu ana musu wannan bayanin saboda haka shayarwa mace tana haihuwa ana goge bakin mama ne a sa yaro ya zuka banda ma waɗanda haihuwan su na farko ne zai yiwu nono nan ba zai fito ba za ta shayar da yaro watakila so uku so hudu so biyar so shida a rana ta sa yaro a bakin mama za mu ji yawancin su suna cewa sun fa sa yaro ya kai minti talatin ya kai awa ɗaya ya kai awa biyu amma ba abin da ke fitowa to akwai abin da muke ce mishi colostrum wani yana da kauri ne da yake fitowa a bakin mama kauri ne da shi kuma ɗan kaɗan ne ko da shi ɗan kaɗan nan kamar ɗigon ruwa kwaya ɗaya ne in yaro da ya samu ya shiga cikin shi to wannan kaɗe yana da abubuwan da kaman sojoji za a ce wanda suke yakan cututtuka a jikin jariri da ke jariri shi kanshi ba iya kare kanshi jikin shi bai riga da ya gama girman da zai kare kanshi daga cututtuka ba sojojin nan da yake samu ta ruwan nonon uwa su ne suke taya wannan bebin yakan cututtukan da suke iya samu especially a watanni shida na farkon rayuwar bebi shi sa ma ake bukatan nono a kan shayarwa ko ta feeding bottle ko kuma a basu ruwa ko wani abu me ma ake nufi da baby friendly baby friendly dai abu ne wannan wanda kungiyar nan da ake cewa WHO World Health Organization ta sa watakan na kula da lafiyan jarirai bayan haife su yawanci dai wanda aka fi magana a akai shine ciyarwa na baby breastfeeding kenan ba shayarwa na ruwan mama to shi bayanin shi dai shine yaron da aka haifa ana haifan yaro a sa yaro akan nono ya fara sha sannan shayarwa din da za a yi na nono kaɗai ne yaro zai sha na tsawon wata shida babu ruwa babu batun madaran gwangwani sai nono kuma shayarwa din da za a ringa akai akai ne duk sanda yaro na bukatan shayarwa uwa ta shayar ba sai wai ta sa a lokaci kaza ne lokaci kaza ne ba babu duk sanda yaro ke bukata shan nono a bada a lokacin nan domin lokacin nan ne yaro ke bukatan abincin da jikin zai girma da shi kuma sojojin nan da muka yi bayani wanda ke cikin ruwan nonon mama su kare yaro daga duk irin cututtukan da yaro baya iya yakan su shi da kanshi a bayan haihuwa. Lokuta da dama zaki ga ana cewa ba a shayar da jariri a kwance sai dai a zaune. Shin akwai wasu watannin da in ya kai ne za a fara shayar da shi a zaune? Yaya bayanin wannan abu yake? Yaro bai da hankalin kanshi da zai ce ya yi controlling abubuwa irin su haɗiya su su eh, iya fitar da abin da bai yi mishi ba su irin yakan cututtuka a jikin shi da sauransu to haka din ne in ya zo wajen shayarwa ko ciyarwa din yaro ya kamata mace tana zaune ta zauna bayan ta akan kujera wanda ke da bayan ta a shingiɗe yake sannan kamar bayan wuyan bebi ya zamana yana cikin gwiwar hannu mace sannan bakin yaro da ya zamana wannan bakin abin wajen bakin maman mace ya zamana bakin yaron ya kama wurin gaba ɗayan shi ba wai daidai tsinin baki bakin ba daidai wurin bakin gaba ɗaya tabbatar yana cikin bakin yaron to nan ne an tabbatar cewa yaro zai iya zuƙa yanda ya kamata kuma ya wuce ya shiga hanyar da ya kamata domin a makogoro akwai hanya biyu hanya ɗaya na iska ɗaya na abinci to idan a gida ko a kwance mace take shayar da yaro zai iya shiga hanyar iska ɗin nan wanda zai iya jawo yaro pneumonia ko yaro ma numfashi ya ɗauke daga can kuma yaro yana iya mutuwa ko kuma ya samu infection sosai da za a yi ta jinya karshen ta yaro zai mutu saboda haka ba a ba mu ba da shawara a shayar da yaro a kwance. To likita har a gama shayar da shi ya gama shekara biyun sa na shan nono ne za a rika shayar da shi a zaunan nan ko kuma akwai lokacin da idan ya dan girma za a iya shayar da shi a kwance. Har lokaci shekara biyu din ya kamata a zaune domin yaro a lokacin can har yanzu zai iya haɗiya ko kuma ya shaƙi wannan nono in ya ƙware misali saboda haka muna ba da shawara cewa a shayar da yaro a zaune din. Wani sa'in in ana shayarwa shayarwa a kwance din nonon uwa yana iya zama na ya girmama da yawa da zai iya toshewa yaro hanci baya iya numfashi in ana shayarwa a kwance amma a zaune tana gani tana iya rike nonon ta san yadda za ta sa a bakin yaro ya sha lafiya lau. Shin akwai wani bambanci ne tsakanin yaron da ya sha nonon uwa zalla da kuma wanda aka haɗa masa da ruwa ko kuma madara? Wannan ba a boye yake ba akwai bambanci sosai because mun yi maganan cewa akwai sojojin da ke yakan kwayoyin cuta a cikin cikin ruwan nonon uwa wanda babu su a cikin madaran gwangwani shayarwa na nonon uwa din direct ne take sa yaro zuƙa yake daga bakin mama amma na madaran gwangwani kuma sai an fa nemi ruwa an nemi feeding bottle da za a sa a ciki ko kofi an kada an sa to duk wa'innan misali wasu ma suna iya yi ba tare da sun wanke hannunsu ba ba a tsaftace kofi ko roba ko feeding bottle da za a bada ba duk wa'innan yana iya jawo yaro ma ya samu cuta a maimakon kariya da ake nema din a lokacin nan sannan ruwan mama yana ƙara ilimi na yara sannan akwai sinadaran da ke cikin ruwan nono da babu su a cikin um, madaran gwangwani sannan kuma ruwan mama yana zuwa da ruwan shi duk wa'annan suna da mahimmanci wajen lafiyan yaro kamar wasu irin ma shawarwari kuke ba wa mata idan sun haihu kafin a sallame su su tafi gida shayarwa na 'ya'yansu wato a shayar da su nono ruwan nono zalla na wata shida na farko sannan muna ba su shawara akan kula da cibi ana amfani da wannan chlorhexidine gel din da ake amfani da shi inda kwai shi sannan kuma ana musu bayani akan tsarin iyali sannan muna ba su shawara akan rigakafi akwai katin da ake badawa na rigakafin yara su su bi rigakafin na har adadin lokacin da yaro ya kamata ya dauka sannan kuma muna musu bayani muna ba su shawara akan su su zo su yi gwajin dajin bakin mahaifa domin yawancin su ba su sanin batun dajin bakin mahaifa sai lokacin nan da muke yi musu muke wayar musu da kai bayan haihuwa. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bayar domin dai an ce wato lafiya ita ce uwar jiki sa'annan kuma yara su ne manyan gobe to ya kamata a yi duk ƙoƙarin da za a yi domin ganin an kula da lafiyarsu a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato dr Shreya sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya madalla a gaida hawa umar ga muhammad hafiz baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. yau Juma'a Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci daya wanda wannan shine wa'adi na karshen shekara da aka bata domin tattaunawa akan shirinta na nukiliya. Aliliya mafi da ake kyautata san ita ce ba Amurkiya da tafi dadewa a duniya ta rasu tana da shekaru 114. Aliliya wadda tsohuwar tela ce ta rasu a birnin New York a ranar Asabar 23 ga watan Nuwamban da ta gabata. jikarta mai suna nipa niketa ta tabbatar da rasuwarta a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar laraba kungiyar da take bincike akan tsofaffi ta tabbatar da cewa mafi ta rayu har na tsawon shekaru 114 da kuma kwana 140 a duniya sai dai matar da ta fi kowa tsufa a duniya ita ce kane tanaka ta kasar japan wadda take da shekaru 116 da kuma kwana 330 da haihuwa a wannan shekara a wannan shekarar jami'ai a unguwar halim a birnin new york inda mafi ta zauna tun 1926 suka karrama ta wajen mai da ranar haihuwarta 6 ga watan yuli ta zama ranar nuna godiya ga aliliya mafi. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Amma kafin mai sallama da ku muna miƙa saƙon taya murna ga ango da amarya wato Aminu Isa wan banguman da amaryarsa Rukayya Bashari Ɗahiru Ɗanbacan wanda za a ɗaura a masallacin ɗan iyan gumel gobe Asabar da karfe 11 da rabi na safe. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ba da zaman lafiya, amin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin sai cd da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau calvin ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc